وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin uh, al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah uh, muna cikin kitab na farko wanda yake bayani game da lokutai نص الله za آه، mu كان حديثي لا ترى tara حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني أم مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن العوف فيجدهم يصلون العصر آه، وعبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله آه، يكتي وحدثني عن مالك وتشيب بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله جمالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة آه، شيكم الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة آه، وأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة آه، كما إمام من الأئمة علم من الأعلام yana daga cikin rijal na ainihin asitta eh, biwasifa eh, sannan yana daga cikin eh, malaman shi al'imam malik bin anas rahimahullah sannan akwai ishaq bin abdullah bin abi farwa wanda sukan yi kama da juna ta fuskar suna da kuma sunan mahaifi eh, wannan ishaq bin abdullah wancan ma ishaq bin abdullah bin abi farwa amma ta fuskar kaka nan ne suka bambanta wannan bin abi talhat al-ansari wancan kuma bin abi farwa eh, kuma dukkaninsu suna bisa tabaka daya الطبقة الرابعة suna bisa tsabaka ta hudu bisa tsarin ibn hajarin al-asqalani cikin taqribut tahzib shi wancan ishaq bin abdullah bin abi farwa shi mataruk ne yana daga cikin rijal na al-imam abu daud da tirmidhi da ibn maja su kada suka yi ruwayar hadisi ta hanyar sa kuma mataruk idan aka ce mataruk shine wanda malaman hadisi suka haɗu a kan rauninsa sa to wannan shine matruk to wannan kuma ishaq eh, bin abdullah bin abi talhat al-ansari wanda kuma shi thiqa ne yana daga cikin rijal na ainihin as kamar eh, yazid bin ziyad eh, a satin da muka gabatar da ya wuce cewa akwai yazid bin ziyad wanda kuma akan danganta shi zuwa ga kakansa a ce yazid bin abi ziyad akwai siqa akwai kuma wanda yake da'ifi yazid bin ziyad al-makhzumi al-madani to wannan shine siqa wanda yake cikin rijal na al-imam tirmizi da kuma al'imam bukhari cikin al'adabin mufarat da kuma ainihin ainihin al'imamun nasa'i cikin musnad al'imam malik bin anas sannan kuma akwai yazid bin ziyad wanda shi kuma da ibn jiddan wanda shi tirmizi da ibn majah su kada suka kaɗe ta da ruwa hadisi ta hanyarsa shi kuma ainihin alƙurashi ne wancan kuma al-makhazumi sannan shi kuma addimashki wancan kuma al-madani. Eh, ta fuskar kabila wannan alƙurashi wancan al-makhazumi ta fuskar gari wannan addimashki wancan sika wannan na cikin muwatta wato ainihin shi kuma al-madani to haka wajen eh, ishaq eh, bin abdullah bin abi talha abu talha al-ansari shine zaid bin sahal ya shahara da alkunyarsa ta abu talha sunansa zaidu bin sahal ɗaya ne daga cikin sahabbai masu girma na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam babban abin da yake nuna abubuwan da ya kunsa na daraja da girma hadisin anas bin malik wanda yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da ma wasu daga cikin jama'a min al-muhaddisin su rawaito hadisin lokacin da Allah ya saukar da ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun eh, ba za ku riski aikin nagarta ba wanda zai kai ku zuwa ga aljanna a har sai kun ciyar da shashin abin da kuke so to lokacin da wannan aya ta sauka abu talhat al-ansari zaid bin sahal yana da gona wanda ake kira da bairuha kuma ita ce mafi soyuwa zuwa gare shi cikin dukkanin ababe na dukiyoyi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi nan take sai ya sadakar da ita to shi ishaq jikansa ne shi yasa aka ce ishaq bin abdullah bin abi talhata ah, ya rasu hijira suna shekara 132 shi kuma wancan ishaq eh, bin abdullah bin abi farwa shi kuma 143 eh, an anas bin malik ga anas bin malik radiyallahu an eh, annahu qala lalle shi anas ya ce kunna mun kasance nusallil asra muna sallatar sallar la'asar ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف sannan mutum ya fita daga inda muka yi sallah zuwa ga mazaunin kabila ta bani amr bin auf fa yajiduhum sai ya same su yusalluna al-asr suna sallatul asr bayan mu riga mun kare sallah mun gama sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari ya fidda shi cikin uh, sahihul bukhari haka al-imam muslim shi ma fidda shi cikin sahih muslim haka al-imam abu awana ya fidda shi cikin al-mustakharat nasa ala sahih muslim wanda ake kira da musnadu abi awana kuma ake kiransa da sahihu abi awana al-mustakharat na al-imam uh, abu awana ala sahih muslim kuma dukkaninsu ne ta hanyar shi al'imam malik bin anas rahimahullah ah, al'imam al-bukhari ya fidda shi ta hanyar malaminsa abdullahi bin masalama bin ka'ana wanda ya fi shara da al-ka'anabi malami ne ga imam bukhari kuma talibi ga imam malik bin anas shi ma kuma kamar yadda muka gabatar yana da muwatta tasa da ya yi ruwaya ga shi al'imam malik bin anas al-muwatta bi ruwayatil ka'anabi sannan al'imam muslim uh, ya rauto cikin sahihi muslim ta hanyar yahaya bin yahaya an buri wanda shi shehu muslimin ne kuma tilmizu maliki wato malami ne na imam muslim eh, bin hajjaj kuma ɗalibi ne na imam mali bin anas wanda shi bayana da almuwatta tasa kamar yadda muka yi bayani eh, sannan al'imam abu awana cikin al-mustakharaj ala sahihi muslim shi kuma ta hanyar abdullah bin wahabin an malik ga abla bin wahabin zuwa ga shi imam mali bin anas wanda shi imam bin wahabin ɗalibi ne na shi imam malik bin anas rahimahullah kuma shi ma yana da muwattasa don haka hadisin makomarsa tana koma zuwa ga shi al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan hadisin abinda yake nunawa kamar yadda al'imam uh, ibnu abdulbar annumari uh, ya faɗa cikin uh, at-tamhid lima fil muwaffa min al-ma'ani wal asanid cewa yana nuni akan yalwatuwa ta lokacin sallar wato ainihin la'asar ta yadda ya zamana sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba su zanto suna ba da ita sallah ta la'asar ba bisa lokaci daya hakan ya faru saboda masaniya da suke da ita na mai na dama da halaccin yalwa ta ita lokacin sallar wato anishin la'asar ta yadda wasu za su yi a wani lokaci wasu kuma su yi bayan wannan lokaci ne eh, lokacin da aka gama sallar ta ita la'asar a masallacin annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam to a lokacin mutum zai kama tafiya ya je can kabilar bani amr bin auf wanda suna dade suna suna da dai kuba wanda kaga tsakanin kuba da ainihin madina a wancan lokacin eh, ka iya samun mil biyu zuwa abin da yake kwatankwacin mil biyu da rabi ko mil uku amma lokacin zai je kuma sai ya tadda su su suna sallatar wato ainihin la'asar wannan kaga sai yake nunin yalwa na lokacin ita wannan sallah ne eh, sannan kuma yana nuni a kan cewa ashe ba laifi bane ne bai kuma cikin saɓani bai kuma cikin abin da zai zama rigima ko rabuwar kai tsakanin musulmai samuwar mai bambancin lokacin tsayar da sallah eh, mutukar hakan ya kasance bisa dalili ba bisa son zuciya ba ba bisa ina gani ba ko a mahangata ko a maganata in dai dalili ne tabbatar da haka to wannan babu komi a kai ta yadda gashi a lokacin manzan Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hakan ya faru manzan Allah ya yi sallah shi da sahabbai a lokacin da kuma su wasu ba su tare ita wannan sallar ba sai bayan manzan Allah ya gama mai tafiya ma ya yi tafiya daga nan zuwa inda suke sannan sai samu su suna yin sallah to wannan sai yake nuna cewa babu laifi wasu sun tsaye da sallar la'asar karfe uku da minti arba'in wasu kuma karfe hudu wasu karfe hudu da minti goma duk babu laifi sai dai ana maganar abin da yake al-afdal abin da ya fi shine gabatar da kowace sallah akan farkon lokacinta wannan shi yafi eh, shi yasa al-imam an-nawawi eh, rahimahullah eh, cikin al-minhaj fi sharhi sahih muslim yayin da yazo sharhin hadisin sai yake cewa cikin wannan hadisi akwai zaburarwa game da gaggawar bayar da ita sallah a farkon lokacinta ta yadda ya zama na anas bin malik radiyallahu an yake ba da labarin sun yi sallah mutum zai fita zuwa inda kabila ta bani amir bin auf suke sai kuma ya same suna yin sallar la'asar wannan sai yake nuna kan cewa su anas bin malik sun fara yin sallar da mai da wuri kenan wanda shi yasa imamu nauyi ce cikin hakan akwai zaburarwa ya ce sannan kuma nuni akan cewa lokacin sallar la'asar yakan shiga abin nufi farkon lokacinta yayin da inuwarka ta zama daidai wa daida da tsayinka wannan hadisin da yana nuni zuwa ga haka a sabanin al'imam abu hanifa rahimahullah kamar yadda muka gabatar shi kaga yana nuni kan cewa salar la'asar ba ta shiga sai inuwar ka ta zo mai linkin ka biyu to sannan farkon lokacin ta yake shiga a wannan ma duk lokacin ta ne amma ba shi bane farko farkon lokacin ta daga zarar inuwar ka ta kai daidai da tsayin ka daidai wa daida wanda wannan kuma shine abin da dalilai suke nuni a kai wanda mun gabatar a darusan mu na ainihin baya to wannan hadisi anas bin mali ya ce kunna mun kasance musuwa kenan musa sahabbai eh, na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nusallil asr muna sallatul asr to shi wannan hadisi yana matsayin hadisi marfu' ko yana matsayin hadisi mawquf to za mu ɗauki shi a matsayin hadisi ne marfu'i a matsayin aiki ne na na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko kuma za mu ɗauki shi a matsayin a hadisi ne mawqufi a matsayin aiki ne na su sahabbai to a irin wannan malamai suka tattauna cewa idan sahabi ya ce mun kasance muna aikata kaza ko mun kasance muna ce kaza to shi wannan za a bashi hukuncin marfuwa cewa dare yake da ya ce manzan Allah ya ce dare yake da ya ce manzan Allah ya aikata ko kuma za a shi a matsayin mawuku da shi sahabi ne al'imam abu abdullah alhakimun nisaburi rahimahullah cikin littafinsa al-musdarak ala sahihain shi nan ya tafi alal itlaq kai tsaye cewa idan sahabi ya ce muna aikata kaza ko ya ce muna cewa kaza to wannan ana ba shi hukuncin mai marfu'anci da ne yake da ya ce manzo Allah yana aikata kaza manzo Allah ya ce kaza ya ce mutukar sahabin ya halarci saukar da wahayi na alkur'ani mai girma to amma a littafinsa ma'arifatu ulumul hadith anan kuma sai ya kawo shi ala taqayit sai ce idan ya yayi magana cikin abin da ya shafi sababin saukar aya ta alqur'ani kamar ce wannan aya ta sauka kan kaza to ana ana bashi hukumar rafa'i da yake da ya ce manzo Allah ya ce wannan aya ta sauka kan kaza eh, saboda abin da ya shafi eh, asbabun nuzul sabuba na saukar aya kaga abu ne wanda yake ra'ayi bai shiga cikinsa to amma wasu na ganin cewa a'a yana nan a matsayinsa na wato ainihin mawquf sai dai in ya zaba na sahabin ya jingina shi zuwa ga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar ya ce mun kasance muna yin kaza ko muna faɗin kaza a lokacin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to anan sai zanto magana ta sahabi amma kuma dare take da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aikin sahabi ne amma dare yake da aikin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan shine abin da al-khatib ya karkata zuwa gare shi cikin littafin sa al-kifaya fi ma'rifatu usuli ilmi ruwaya bacin ya tattauna maganganu da malamai suka yi akan mas'ala to amma zance wanda yake mafi inganci kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin eh, fatahul bari mujalladinsa biyu na biyu bugu na daru tsaiba shafinsa na 316 zuwa 317 yake cewa abin da yake gaskiya cikin wannan ta fuskar lafazi mawkufi amma ta fuskar hukunci kuma marfu'i ta fuskar lafazi tun da ya ce mun kasance mu sahabbai muna sallatar la'asar amma ta fuskar hukunci marfu'i ne da ne yake da ya ce manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce kaza ko manzan Allah yana aikata kaza sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda shi ya sa ma ya zo a urwaya ta hanyar abdullah bin mubarak wadda tana cikin sunanin nasa'i imamun nasa'i ta hanyar malaminsa suwai bin nasar zuwa ga abdullah bin mubarak shi kuma Allah bin mubarak zuwa ga malik bin anas zuwa ga az-zuhuri zuwa ga ishaq bin abdullah bin abi talha wato ya kara zuhuri anan wanda wannan ruwaya ta uh, ainihin uh, uh, hadisin shi abdullahi bin mubarak rahimahullah ruwaya ce tabbatacciya ta tabbata har zuwa ga shi anas bin malik anan sai ke cewa manzo Allah ya kasance yana sallatar la'asar manzo Allah ya kasance yana sallatar la'asar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan mai tafiya ya yi tafiya zuwa kuba ɗayansu sai ya same su suna sallar la'asar ɗayansu kuma sai sami su rana suna sama bata ma fara alamun jajajaja ba ah, wanda wannan ruwa ta zo cikin sunanin dara kutni har yanzu da sharhu ma'anil asar na abu ja'afar al-sahawi da jama'atu min al-muhaddisin da sarwaito to kaga wannan ruwa ta hanyar abdullal mubarak sai take mai sai take nuni akan wato ainihin cewa wannan magana da anas bin mali yake anan cewa kunna nusalli al-asra mun kasance muna sallatan la'asar ma'ana kenan ma'anabi nabi ai tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa kamar yadda ibn hajarin al-asqalani ya ambata cikin fatahul bari mujalladin da na ambata muku bugu na daru tsaiba sai ke cewa imamu daru kutni ya rawaito a kitabul afirat ta hanyar khalid bin makhalat zuwa ga al'imam malik bin ana har zuwa ga anas bin malik da ta tasarihin haka cewa tare da manzon Allah ne duk da yake shi kitabul afirat sai dai kana samun samunsa cikin littattafai amma babu shi a bige Eh, amma littattafai masu kula da tafaridan hadisai to zaka na samun hadisan dara kukumi a kitabul afarat eh, ta hanyar su wannan littattafai din amma shi littafin kacokan dinsa babu shi a bige to ibn hajarin ya ambata cikin fatahul bari akan haka duk da yake shi khalid makhalat akwai maganganu a kansa za mu yi bayani a kansa a hadisi na gaba insha Allah ta'ala don haka dai a dunkule eh, wannan hadisin hadisi ne marfu hukuman ta bangaren wato ainihin hukunci na ba da muna ganewa wannan shi ne wadda haka eh, eh, hadisi ne wannan tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka al'imam a Abu a at shi ma ya fidda shi cikin musnad nasa haka abdurazzaq bin hammam as sanali shi ma fidda shi cikin musannaf nasa didda ta hanyar shi al-imam malik bin anas rahimahullah na'am da hadisi na gaba muhaddathani an malik an rabi'a ibn abi abdurrahman an al-qasim bin muhammad annahu qala ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي na'am a wannan nuskar ta kuma ba su kawo shi ba mai <laughs> eh, mai tashi na'am wa haddathani an malik ah, wato shi ah, ubaidullah bin yahaya bin yahaya al-laisi ya gara cewa wa haddathani an malik wato dai babansa ya kara zantar da shi ga shi al-imam malik bin anas rahimahullah na'am an rabi'a ibn abi abdurrahman shi kuma al malik ga rabi'a bin abi abdurrahman hmm. ah, rabi'a ne wanda ya shahara da rabi'a turwa'ai wato alam ne min al-a'lam sannan imam ne min al-a'imma eh, malami ne babba daga cikin wato anishi malamin musulunci na'am eh yawa kaga tsallakin daga wurinka ne kenan ni na dauka daga nuska ta ce عن ابن بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعه أبن دي باري bayi saboda na sa ana samun bambancin to wannan sai yake bayuwa a samu takadim da ta a wasu lokuta a wata matsaba sai ga wannan shine farko a wata kuma shine karshe to da daga ya tsallaka zuwa ga shi asalin nake tunanin cewa to mai yiwa matsabar take hannuna ta kawo shi bayan shi wannan hadisin na Anas bin Malik ta yi ibn Shahabi to ashe kuma eh, idan malam ne dan eh, نعم يتي وحدثني عن مالك آه، عن ابن الشهاب آه، شيكم الإمام مالك آه، ابن الشهاب محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري وان بيان شيا غبات اكنسا ان انس بن مالك يا انس بن مالك انه قال للي شي بن بني مالي ياتي كنا منكسنتين نصلي العصر muna sallatar sallar la'asar ثم يذهب zahibu إلى قباء sannan sai mai tafiya ya yi tafiya zuwa ga ƙuba wanda kamar yana ambata cewa ƙuba nan ne mazaunin su kabila ta banu amri bin a fayatihim sai je musu wa shamsu murtafi'atun alhalin rana tana tsokake a sama bata ma fara alamun jaja ba balle ta kai ga faduwa eh, nuni akan cewa suna eh, gabatar da sallar asar din a farko farkon lokacinta eh, to wannan hadisi hadisi ne sahihi ya tabbata kuma haka al-imam al-bukhari ya rawato cikin littafin sa na sahih bukhari ta hanyar malamin sa abdullah bin yusuf at-tinnisi haka shi ma imam muslim ya rawato cikin sahih muslim ta hanyar malamin sa da yahaya bin yahaya an-nisaburi zuwa ga shi al-imam malik bin anas rahimahullah zuwa ga ibn shahab bin zuhri zuwa ga shi anas bin malik radiyallahu anhu sannan bayan su jama'atu min al muhaddisin sun rawaito hadisin ta hanyoyi da dama kamar al-imam bin hanbal ya rawaito cikin musnad nasa haka al-imam al-bazzar shi ma rawaito cikin musnad nasa haka al-imam abu daud haka al-imam an-nasa'i haka al-imam ibn majah haka al-imam ad haka al al-baihaqi cikin asnan kubra da kuma ma'rifatu sunan wal'asar ah, haka abu ja'far al-tahawi cikin sharhu ma'ani asar da dai jama'atu min al-muhaddisin sirwaito hadisi ta hanyoyi da dama to wannan hadisi shi ma yana nuna mana abinda hadisin baya ya nuna eh, sannan shi ma yana da hukuncin hadisin baya wato cewa marfuku ne kamar yadda ibn abdulbar annumari yake faɗa cikin at hadisi ne musnad dare yake cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala wa sallam yake ainihin aikata haka kamar yadda muka gabatar da waccan ruwaya to cewa sun mai ya zahabu zahibu ila quba sannan sai mai tafiya ya yi tafiya zuwa ga ƙuba to lafazin ƙuba a nan malamai sun tattauna kan shi wannan lafazi ne har ma ibnu abdulbar annumari cikin at-tamhid yake cewa wannan wahami ne abin nufi ga shi al-imam malik bin anas saboda ragowar almajiran shi imamu zuhuri wanda suka rawaito shi wannan hadisi ga imamu zuhuri suka yi tarayya da malik wajen rawaito hadisin ga zuhuri su sun ambaci al'awali shi kuma malik ya ce ƙuba su kuma al'awali Eh, kamar a ruwayar allais bin sa'ad wadda tana cikin littafin sahihi muslim da sunani abi daud da sunanin nasa'i da sunan ibn majah Gashi zuhuri da kuma anas bin malik cewa ilal awali zuwa ga al'awali to da haka ibn albar al-numari sai danganta wahami cewa imam malik ya samu wahami wajen ambatan kuba da yi ah, to abin walid albaji cikin littafinsa al-muntaka wanda yake hannuna sai yake cewa babu wani batun wahami ga shi al-imam malik bin anas akan dan wani ya saba masa kamar yace Allais bin Sa'ad yace domin shi Imam Malik bin Anas mazaunin Madina ne sannan anan ya tashi sannan kuma yana daga cikin mafiya sanin hadisan zuhuri shi kuwa Allais bin Sa'ad bako ne zuwa yayi daga Misra zuwa Madina sannan sai ya koma kaga ba za a hada shi ba da wanda yake haifaffen madina ko mazaunin garin madina wajen sanin madina din don haka kuba da imam mali bin arzi ya ambata wannan ba wahani bane da gare shi saboda ai ita kanta kuba suna daga cikin mai al'awali suna daga cikin al'awali ita kanta kuba Eh, kamar da ko ba dukkanin al'awali ne yake mai uba din amma ita uba suna ciki yace sannan kuma ga ibn abi dhi'bin yayi wa shi imam malik mutaba'a abin nufi malik bai kadaita da ambatan uba ba ga ibn shahabin zuhuri ibn abi dhi'bin ya masa mutaba'a ga shi zuhuri din shi ma sai ya ce quba in ji abul wali albani cikin almuntaka ah, sai danganta ita wannan ruwa ta ibn abi zaibin ga imamu dara kufne. to abin da ya ce kenan E, haka ne al'imam malibi na anas rahimahullah haifaffen madina ne mazaunin madina kuma ya fi sanin allesu bini sa'ad garin madina da lungunanta da yanayin da take tun da shi a ibn sa'ad zuwa yi ya koma shi kuma aliman malibin an haifaffen nan ne kuma anan ya rayu ya kare rayuwarsa to amma allai ibn sa'ad bai kadaita da ambatan lafazin al'awari ba ga ibn shahabin da zuhuri a'a ta ba'ahu jama'atun nasiqat من أصحاب الزهري almajiran zuhuri sun masa mutaba akan wannan wanda suka rawaito shi wannan hadisin ga zuhuri sabani shi imam malik bin anas kamar shu'aib bin abi hamza wanda ruwayarsa tana cikin sahihul bukhari bukhari ya rawaito ta hanyar malamin sa abul yaman shine al-hakim bin nafi' shi kuma zuwa ga shu'aib bin abi hamza wanda shine shu'aib bin dina amma ya shara da shu'aib bin abi hamza zuwa ga az-zuhri da lafazin ila al-awali sannan ga yahya bin sa'id al-ansari wanda ruwa suna cikin musnad al-bazzar ga zuhuri shi ma ya ambaci al-awali sannan ga ainihin ibrahim ibn abi abala wanda ruwa suna cikin sunan da kutni shi ma ya ambaci al'awali zuwa ga shi a zuhuri sannan ga ibn abi nizu ibn abi zibin wanda shi imam al baji a cikin al-muntaka yake cewa shi ma ya rawaito da lafazin quba to amma ruwaya da take cikin sunan darimi a farkon farkon kitabu a farkon kitabu sala da kuma musnad shafi'i zuwa ga shi az-zuhri shi ma sai ya ambaci al-awali bai ambaci quba ba shi ibnu abi Ibin. wanda musnad shafi'i ba wai rubutun imamu shafi'i bane hadisansa ne aka tattara sai aka tada su sai aka mai da su suka zanto musnad sai aka sa masa suna musnad shafi amma imam shafi ma san da shi ba sannan ga ibnu ibnu akhi zuhuri shi ma ga zuhuri din ah, wanda ruwa suna cikin ah, al mustakharaj eh, na ainihin al-imam ah, abu awana da da dama da irin su salihu bin kaisan da sauransu to wannan duk sai rawaito zuwa ga zuhuri a lafazin al'awali wanda imam dara kudni ya yi nuni zuwa ga haka cikin littafin zasmanin dara kudni to sannan kuma al'imam ibn abdulbar ya kawo ta ruwaya da isnadinsa cikin littafinsa a tamhid ta hanyar shi khalid bin makhalat zuwa ga imam malik zuwa ga az-zuhri da lafazin mai al'awali kuma sai zanto mai mali ya yi tarayya da ragowar almajiran zuhuri wajen rawaito hadisin da al'awali eh, to sai shi wannan ruwayar tana da ainihin matsala ah, domin shi khalidini makhalat ya sabawa almadiran imam malik wanda suka rawaito wannan hadisin gashi imam malik bin anas su sun ambaci uba ga shi malik irin su yahaya bin yahaya allaisi irin su yahaya bin yahaya an-nisaburi irin su abdullah bin yusuf at-tinnisi irin su bishir bin umar kamar yadda yake cikin musnad al-bazzar da dai sauransu to sun sun ambaci quba da shi imam malik shi kuma sai ce al'awali ya saba musu sannan kuma shi yana da ainihin matsala shi khalid bin makara yana daga cikin rijal na al'imam uh, muslim da bukhari da kuma tirmizi da nasa'i da ibn majah da kuma al'imam uh, abu dawud a wajen sunan kamar musnad imam malik bin anas yana da matsala shi sa ma ibn sa'ad a kitabut tabaqat yace munkarul hadis. wato hadisin sa yana da matsala eh, haka kuma al-imam eh, Ahmad bin Hanbal shi ma faɗa ce yana da manakiyar. malamai sun manganu a kansu shi yasa ma eh, zahabi rahimahullah cikin mizan al fi naqd rijal idan ka duba harful kha yayin da zo ma shi Khalid ne Makhalat ya kawo hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harb tunda Bukhari ta hanyar sai rawaito a kitabul Qaq babu tawadu cikin sahih Bukhari yake cewa ba dan kwarjinin sahih Bukhari ba da malamai sun kidaya shi wannan hadisin daga cikin munkarat na shi Khalid ne Makhalat yana da matsala shi yasa ibnu hajar bin askaran cikin taqribut tahzib Ya yace saduqun ne lahu afrat ya rage masa daraja bai kashi matakin suka ba sai ce saduq ko bai ce saduqun ba bahat ana ce saduqun ya tsaya sai ce lahu afrat nuni akan cewa da wasu matsaloli ta fuskar ruwaya wajen saba waɗanda suke sikat to don haka kadaituwa da yi da ambatan al'awali ga imam malik bin anas sabanin almadina imam malik suka rawaito da suka imam malik wannan sai yake ita wannan ruwa ta al'awari tana da wato ainihin matsala shi yasa ibn hajarin a fatahul bari mujalladin na biyu shafi na 316 zuwa kuma shafi na 317 bugu na daru tsaiba yace ruwaya ce wannan shaza abin nufi ruwa ce wadda ba ta tabbata ba tana da matsala ba za a yi aiki da ita ba ba za a yi aiki da ita ba saboda shi qalibin matsala ga yanda yake a karan kansa kuma gashi ya sabawa jama'atun min ashabul imam malik bin anas rahimahullah to da mai da aka ce shaz shine abinda wanda yake amintacce ya rawaito kuma sai sabawa wanda ya fi shi aminci ma rawahu maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu wanda wani shine ta'arifi mafi kyau wanda Ibn hajar yayi cikin nuzhatun nazar wanda yake karɓaɓɓe ta fuskar karɓar ruwayarsa sai rawato abin da ya saba wanda ya fi cancanta kaga al-maqbul wanda ya shafi wanda yake thiqa da wanda yake saduq da haka shi yafi akan kace ma rawahu thiqa sai zanto yashmilu saduq kama annahu yashmilu thiqa to gashi shi Khalid ya saba wa wanda ya bi sha aminci ba ma mutum ɗaya ba wanda shi yasa masu ke yin ta'arifi na biyu wanda ya fi shahara da shi ne Imam Shafi'i Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i kamar yadda yake cikin Adabu Shafi'i na Ibn Abi Hatim Nirrazi da kuma al-Irshad na Abu Ya'la al-Khalili da kuma Manaqib Shafi'i na Abu Bakar al-Baihaqi Shafi'i yin ta'arifi game da hadisi sha sai yake cewa hadisin da suka ya rawaito kuma sai sabawa jama'a da yawa wanda suke amintattu to kaga abin da ya faru ga shi Khalid bin Makhlad kenan don haka wannan ruwaya ba ta ainihin tabbata ba ta ita al-awali din to shine ibn hajar yake cewa amma za a iya hada kan lafazan guda biyu lafazin al'awali da kuma lafazin mai kuba saboda ita kuba tana daga cikin mai al'awali ina ba da muna ganewa sai ya zama kenan al’imam malik bin anas ah, rahimahullah wato ya ambaci a nan wato a babi na tafsiri da kuma ƙarin bayani game da mazaunin susuwa su banu amir bin auf da hadisin ya fara kawowa sannan sai ya kawo wannan don yi zama cewa mazauninsu a uba yake to tsakanin kuma ƙuba da madina mil biyu ne zuwa da rabi zuwa mil uku to amma idan aka ce al'awali kaga ƙuba ɗin ta shigo ciki da kuma sauran ƙauyuka da suke gefen ita madina don haka sai zamana wani awalin tsakanin da cikin garin madina zai kai mil mil tara wani zai kai mil goma wani zai kai sha uku wani zai kai bakwai wani takwas gwargwadon da yanayin masafa ne to sai yake so inda maka cewa abinda ake nufi da cewa ila bani amr bin au abin nufi ratan mil din ba mai yawa bane domin su bani amr bin au suna quba ne to yasa na sai ce maka ila quba a babi na me na wato ainihin fashin bakin mazaunin su mutanen wato ainihin banu amr bin au tunda nan ne mazaunin su quba din kenan ina ba da mana gane ba to kagan ka ɗauki wani sai zanto babu wani iskali a ciki kenan shine sun ya zahabu zahibu ila quba sannan kuma summa kaga atsafi ne littarafi wanda yana nuni akan ta sai suka gama kare sallah sannan mai uzurin zuwa can sai fito ya kama hanya amma kuma kare sai ya je kuma ita daga shi rana tana nan a tsaye ka tokan ɗinta bata ainihin faɗi ba ya zo ma a hadisin ainihin anas bin malik ta hanyar ribi'i bin hirash zuwa ga abil abiyab zuwa ga anas bin malik wanda yana cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da kuma musnadul bazzar da musnadu abi ya'ala da musnad na abu dawud at-tayalisi da kuma sunan dara qutni da kuma ainihin sharhu ma'anil asar na abu ja'afar al-tahawi da kuma sunanin nasa'i anan zini mara yake cewa wato ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya kasance yana sallata sallar la'asar sannan mai tafiya ya yi tafiya zuwa inda zai je alhalin rana kuma bai ba'u muhallika wato rana tana nan faratas kuma muhallika ta yi da'ira ma'ana tana nan yadda take babu wani alamun canji to kaga wannan shi ma na kara goyon bayan ma'anar da wannan hadisin ya zo da ita na nuna mai gaggauta sallar la'asar da suke yi a kan lokaci wanda wannan shi ya fi kamar yadda muka ainihin ambata tonan cewa ila quba wato an tsayar da mudaf ilaihi a madadin mai mudaf akwai ijazu hazafin ai asali ila ahali quba zuwa ga mutanen quba amma sai aka shafe ahal din sai aka bar quba kamar inda Allah ke cewa was'alil qaryatan allati kunna fiha والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية كتنبي القرية القرية سنة مغنى هي جامدة معنى أي واسأل أهل القرية التي إيه، واسأل أهل القرية التي أما تأكد واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها to nan ma ila quba ai ila ahli quba zuwa ga mutanen quba tunda can an ce ila bani amr ibn au wanda kuma su mazaunin sa anan quba din yake saboda haka mai neman karin bayani da sai koma wato shi fatahul bari a kitabu a mawaqitis sala shi wannan hadisin zai ga bayanan da shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi wanda bayanai ne masu kyau kuma masu amfani نعم حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي يتي وحدثني عن مالك الربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد shi kuma ga alkasim bin muhammad wanda alkasim ɗaya ne daga cikin fukaha saba'a dukkan malaman fikihun nan na garin madina wanda ba a yi irinsu ba zamani bai ba da damar lokacin da ya haɗa irin waɗannan malamai bakwai ba ka cokam a gari ɗaya to yana daga cikinsu kuma jika ne na abubakar siddiq radiyallahu anhu annahu qala lalle shi ya ce ma adaratun nasa wato ba riski mutane ba illa wa hum yusalluna zuhura face alhalin su suna sallatar azahar bi ashiyin da ainihin wuri-wuri ina ba da ganewa daga zarar rana ta ba tsakiya to shi kenan sai su sallaci sallar azhar ah, wanda wannan asari isnaduhu sahih ah, ya tabbata kuma haka al-imam bin hammam al sanani shi ma ya fidda cikin littafin sana ainihin al-musannaf to idan aka ce al'ashiyu idan aka ce al'ashiyu shine dukkan lokacin da ya kasance bayan zawali bayan zawali lokacin da rana ta zanto ta ban tsakiya to na shine al'ashi har zuwa ga lokacin da ya biyo baya shi yasa ake kiransa da mai, yammaci saboda rana ta riga ta ban tsakiya to amma anan an kawo domin nuni akan yanayin yanda su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suke gaggauta bayar da sallar az-zuhr la asar ma'ana da wuri-wuri ah, wasu malamai kuma suka ce a'a an yi daukan al'ashiyu ala babi ma'ana sukan jinkirta ita a zahar musamman a yanayi wanda yake mai na zafi tunda mun gabatar da hadisai da suke nuni akan mai a jinkirta azhar a sanyaya azhar idan an samu tsananin zafi to abin nufi kenan anan alkasu bin muhammad yana bayan cewa bai riski mutane ba ba sai alhalin su suna sallatar sallar azhar bi ashiyin a yanayin da an fara shiga yanayi na yammaci bayan mai bayan rana ta yi ga wali kenan wato rana ta dan fara yin sanyi sanyi ina mata muna ganewa to amma dai abin da ya kamata mu sani shine daga zarar rana ta bar tsakiya to wannan lokaci na farko na al'ashi ya shigo daga nan kuma har zuwa mai faduwar rana saboda haka zai dauki da wurwurin sannan kuma zai dauki da mai jinkirtawa ne to kaga sai ka dauki abin a fuska biyu a fuskan lokacin da yake ba lokacin zafi ba wannan mai bi a gaggauta a fuskan lokacin da ya zanto kuma lokacin zafi abin da ya fi a yi a jinkirta saboda hadisan da suka zo akan haka to nan da ya ce shi shine abul walid cikin almuntaka yake cewa az min qawlihi ma adraktu an-nasa annahu yuridu as-sahabata abin da yake fili cikin fadin sa cewa bai riski mutane ba a yana nufin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li'annahu adraka minhum jama'atan domin ya riski wata jama'a ta sahabbai daga cikin su to wannan kaga sai zanto Abin da ake kira da al'am yuradu bil khas wato labazi ne gaman mai amma ana nufin mai wasu ke bantattun mutane wasu cikin mutane ba dukkan mutane ba kaga annas anan ya game sahabbai da wanda suke ba sahabbai ba tabi'ai da wanda suke ba ma musulman ba Da ya game amma sai zanto kuma ana nufin sahabbai kaga al'am ne yuradu bihil khas Ah, kamar hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim lokacin da balaraban kauye zo masallaci yayi fitsari a ɗaya daga cikin ruwayoyi sai me fazajarahu nas sai mutane suka masa tsawa kaga annas anan ana nufin mai as-sahaba domin su suke masallacin ai sai sahabbai suka yi masa wato ainihin tsawa ke ah, kamar inda Allah ke cewa wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun idan an ce da su ku yi imani kamar yadda mutane suka imani kaga lokacin da aya ta sauka su waye mutane ake to amma an ba su sunan mutane domin su ne mutanen na hakika duk wanda yake ba musulmi ba mutum bane mutum mutumi ne to kaga nan ma al'am ne yuradu bihil khas kamar alladhina qala humun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala humun nasu waɗanda mutane suka ce da su ga annas ainu aim ne mutum ɗaya ne amma sai aka ce mutane to hakan wannan a babi na girmamawa kuma akan kawo haka a babi na nuna aibi da abin da yake mai kama da haka ina ba ta muna ganewa saboda haka annas anan ana nufin wato ainihin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa fa innahu qasada al-ihtijaja bi fi'lihim shi al-qasim bin Muhammad yayi nufin kafa hujja da aikin su sahabbai din Eh, wajen me wajen gaggauta bayar da sallar ta a zahar a yanayin da yake ba na zafi ba a yanayin da yake na zafi kuma a jinkirta wannan ken to ina ganin sai mu tsaya a nan wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fiik الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bambancin da yake tsakaninsu shine idan aka ce ilmul hadisi ruwaya to wannan ya danganci su mutum na hadisi wato maganganun manzan Allah da ayyukansa da ababen da ya tabbatar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, don haka ma ya zama wanda yake kula da ruwaya ba tare da kula da mazaje na isnadi ba sai a ce masa muslidu al-muslidu wanda shi koyi matanin hadisai da yake ta haddacewa to na shi al-muslim ne wanda shi na abin shafa a ruwaya amma idan ka ce addiraya abin nufi eh, ilimin ta ce hadisan daga wanda suka tabbata daga wanda ba su tabbata ba sanin mazaje na hadisin hanyoyin da hadisin suka biyo ta kai sanin mazajen da abin da ya shafi abin da yake da alaka da haka to na shi kira da ilmin diraya mun gane wannan shi ne a takaice wallahu ala. Hmm. shi ne kuma da shi ke cewa zama a wani malam dangane da yanayin lokutan sallah da ake amfani da ilimin zamani na yanayi za a ce za a tsara da lafiyar karfe hudu sauran biyar to ba za a yi tana ba dole sai wannan mintuna lokacin ya sa sauran minti ne sauran minti A'a, a wannan ba zai zama lazumi ba eh, mutukar dai su masu kula da hakan sun ba da abin bisa daidai kuma ya dace da shari'a za a karba amma ko da yanayin lissafin ya bayi cewa za a tsaye da sallar asar misali a hudu saura minti biyar wannan ba zai zama lazumin cewa lalle ilalle sai hudu sura minti biyar din ba a za ka yi la'akari da yanayin inuwarka saboda haka in ya kama kafin nan ne sai ka tsayar da sallar ka ta la'asa in kuma ya kama bayan nan ne ma to duk da cikin lokacin sallah din ne eh, wannan shi ne eh, shi ya sa ma shi a ah, abul walid ah, albani cikin almuntaka yake cewa idan muka ɗauki cewa maganar shi alkasim bin muhammad cewa bai riski su mutane face suna yin sallar a bi a shi in muka ɗauki cewa wannan yana nufi a lokacin zafi kaga an so a yi mai a jinkirta ita sallah ta ainihin azhar kenan sai zanto wannan rabbi yake kaman da waɗanda suke inkarin jinkirta ita sallar azhar kenan bayan zawali wanda suna ganin ko daga zara ta yi zawali ko a tsaye da sallar azhar a lokacin zafi da ko ba lokacin zafi ba to zai doki ya faɗi wannan magana ne a matsayin na yin raddi da inkarin masu inkarin jinkirta ita sallar azhar a lokaci wanda yake da zafi saboda haka za a yi la'akari da inuwa ne kuma shi ma wannan lissafin za a lura da shi matukar dai bai ci karo da abin da yake na nasi ba wannan shi ne wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika nasratu ilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin